Luka Sura ashirin da biyu To, lokacin bikin burodi mara yistin da ake ce da shi bikin ketarewa ya yi kusa, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka yi ta neman yadda za su kashe Yesu, sun nema su yi haka a ɓoye, gama suna jin tsoron mutane. Sai Shaidan ya shiga cikin zuciyar Yahuda. wanda ake ce da shi Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajirai sha biyun nan, sai ya je ya yi magana da manyan firistoci da shugabannin masu gadin haikali akan yadda zai ba da Yesu gare su. Suka yi murna sosai, suka shirya akan za su biya shi kuɗi, Yahuda kuwa ya yarda da haka. ya fara neman hanya da zai ba da Yesu gare su, ba da sanin mutane ba. Da ranar bikin burodi mara yisti ta kewayo, wato, ranar da za a yanka ɗan rago nan na bikin ketarewa. Yesu ya aiki Bitrus da Yohana ya ce musu, Ku je ku shirya mana abincin ketarewa mu ci. Suka tambaye shi, suka ce, Ina kake so? mu je mu shirya shi? Ya ce musu, Da kun shiga cikin gari, za ku saɗu da wani mutum rike da tulun ruwa, ku bi shi zuwa gidan da zai shiga. Ku ce wa mai gidan, Malam ne ya aike mu mu ce maka, Ina ɗakin da ni da almajirena za mu ci abincin ketarewa? Zai nuna muku wani babban ɗakin sama a shirye, a nan za ku shirya mana komai. Sai suka tafi. suka kuma sami kome daidai kamar yadda Yesu ya faɗa musu, suka kuma shirya abincin bikin ketarewa. Da lokaci ya yi, sai Yesu ya zauna tare da manzanninsa don cin abinci, sai ya ce musu, Na yi marmari in ci wannan bikin ketarewa tare da ku, kafin in sha wa'ala, ina dai gaya muku, ba zan kara cin bikin nan ba. sai ma'anarsa ta cika a mulkin Allah. Sai ya ɗauki kof, ya yi godiya ga Allah ya ce, Ku karɓa, ku raba tsakaninku, ina gaya muku cewa, daga yanzu ba zan ƙara shan wannan ruwan inabi ba, sai mulkin Allah ya zo. Sai ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya kakkarya shi, ya kuma basu, yana cewa, Wannan jikina ne. wanda za a bayar domin ku, ku dinga yin haka don tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin ya ɗauki kof ya ce, Wannan kof na sabuwar yarjejeniya ce, wadda aka tabbatar da jinina wanda za a zubar domin ku, amma ga wanda zai bashe ni yana ci tare da ni. Ɗan mutum zai mutu kamar yadda aka shirya, amma kaiton mutumin da ya ba da shi. sai almajiran suka fara tambayar juna ko wane ne a cikinsu zai yi haka sai gardama ta tashi a cikin almajiran akan wane ne a cikinsu zai zama babba Yesu ya ce musu sarakunan mutanen da ba su san Allah ba suka nuna wa mutanensu iko kuma shugabaninsu sukan ce da kansu masu taimakon mutane amma kada ya zama haka a tsakaninku, a maimakon haka, bari babba a cikinku ya zama kamar karami, shugaba kuma ya zama kamar bawa. Wane ne ya fi girma, shi wanda ya zauna yana ci ne, ko kuma shi da yake kai musu abinci? Ai, wanda ya zauna yana ci ne, amma ga shi ina a cikinku kamar mai kai abinci ne, ku ne kuka tsaya da aminci tare da ni. a duk gwaje-gwaje da na sha, kamar dai yadda Ubana ya ba ni iko in yi mulki, haka nake baku, domin ku ci ku sha a teburina, a can cikin mulkina, kuma za ku zauna a kujerun mulki, ku yi mulkin zuriya goma sha biyun nan na Isra'ila. Bitrus, Bitrus, ka ji nan, Shaiɗan ya nemi izini, ya gwada ku duka, ya tankaɗe ku, kamar yadda ake tankaɗe alkama. daga dusa, amma na yi maka addu'a, Bitrus, kada ban gaskiyarka ta kasa, bayan da ka jiyo wurina, ka karfafa yan uwanka. Bitrus ya amsa ya ce, Ubangiji, ina a shirye in je har ma kurkuku tare da kai, in ma mutuwa ce mu mutu tare. Yesu ya ce, Ina gaya maka, Bitrus, kafin zakara ya yi shara, a daren yau. za ka ce ba baka sanni ba sau uku. Sai Yesu ya tambayi almajiransa ya ce, A lokacin da na aike ku ba kuɗi, ba abinci, ba takalma, kun rasa wani abu ne? Suka ce, A'a, ya ce musu, Amma yanzu, duk wanda yake da kuɗi ko abinci, ya ɗauka ya rike, kuma duk wanda ba shi da takobi, ya sayar da rigarsa ya tsaya. Gama ina gaya muku cewa wannan rubutacciyar maganar Allah da ta ce, An haɗa shi cikin masu zunubi, dole ne ta cika a kaina, I, abin da aka rubuta a kaina yana kan cikawa. Almajiran suka ce masa, Mai girma, ga takobi guda biyu a nan. Yesu ya ce, Ya isa. Yesu ya bar birnin. ya hau tudun itatuwan zaitun, kamar yadda ya saba, almajiransa kuwa suka bi shi, da ya kai wurin sai ya ce musu, Ku yi addu'a fa, domin kada ku fada cikin jaraba. Sai ya ci gaba ya yi ɗan nisa da su, misalin nisan jifa, sai ya durkusa ya yi addu'a ya ce, Uba, in ka yarda, ka ɗauke mini wannan kof. na wa'ala, amma ba nufina ba, sai dai nufinka za a bi. Sai ga mala'ika daga sama ya bayyana gare shi yana karfafa shi, yana cikin azaba mai tsanani, sai ya kara nacewa cikin addu'ar, har zufa tana sauka masa kamar jini. Da Yesu ya tashi daga addu'a, sai ya koma wurin da almajiran suke, ya same su suna barci. saboda bakin ciki ya ce musu, Don me kuke barci, ku tashi, ku yi addu'a domin kada ku fada cikin jaraba. Bai ma rufe baki ba, sai ga taron mutane suka zo, Yahuda ɗaya daga cikin sha biyun ne ya kawo su, sai ya gusa kusa da Yesu domin ya sumbace shi, amma Yesu ya ce, Yahuda, ashe, da sumba ne za ka ba da ɗan mutum?' Da almajiran da suke tare da Yesu suka ga haka, suka tambaye shi, suka ce, Mai girma, mu yi amfani da takobin ne? Sai ɗayansu ya sari bawon babban firist ya yanke kunnensa na dama, amma Yesu ya ce musu, Ku bari, sai ya taba kunnen mutumin da aka sara ya warkar da shi. Sai Yesu ya ce wa manyan firistoci, da shugabane masu gadin haikali da shugabanen jama'a waɗanda suka zo domin su kama shi. Kun fito da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce ɗan fashi, kullum ina tare da ku a haikali, ba ku kama ni ba, amma wannan ne lokacinku da na ikon duhu. Suka kama Yesu suka tafi da shi, suka kai shi gidan babban firist. Bitrus ya dinga bin su daga nesa-nesa. Da suka hura wuta a filin gidan, suka zazzauna, Bitrus ma ya zauna a cikinsu. Da ɗaya daga cikin ‘yan matan da suke aiki a gidan ta gan shi zaune kusa da wutar, ta kafa masa ido, ta ce, Ai, wannan mutumin ma yana tare da Yesu. Amma Bitrus ya yi musu, ya ce, Ke, ni ban san shi ba. Bayan ɗan lokaci kaɗan, wani mutum ya gane Bitrus ya ce, Lallai kai ma ɗayansu ne. Amma Bitrus ya nace da cewa, Kai, ba ni ba ne. Bayan kamar awa ɗaya, sai wani mutum ya ce, Ba shakka, mutumin nan ma yana tare da shi, gama shi mutumin galili ne. Amma Bitrus ya ce, Haba! ban ma san abin da kake faɗa ba. Tun bai rufe baki ba, sai zakara ya yi tara, Ubangiji kuma ya juya, ya dubi Bitrus. Sa'an nan Bitrus ya tuna yadda Ubangiji ya ce masa, Kafin zakara ya yi shara a daren nan, za ka ce ba baka sanni ba sau uku. Sai ya fita waje, ya fashe da kuka mai zafi. Sai waɗanda suke gadin Yesu. suka yi masa ba'a, suka kuma yi masa duka, suka ɗaure masa idanu, suna tambayarsa. Yi anabci, ya mare ka? Suka kuma yi ta yi masa waɗansu maganganu raini, Da gare ya waye, sai shugabanin jama'a da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka taru. suka kai Yesu a gaban majalisarsu, suka ce, Faɗa mana, kai ne almasihu? Sai ya amsa ya ce, Ko na gaya muku, ba za ku gaskanta ba, idan kuma na yi muku tambaya, ba za ku ba amsa ba, amma daga yanzu, ɗan mutum zai zauna a hannun dama na Allah mai iko. Sai dukansu suka ce, Ashe, kai ɗin nan ɗan Allah ne? Ya amsa ya ce, Kun faɗa, ni ne. Sai suka ce, Wace shaida ce muke nema? Ai, mu da kanmu mun ji abin da ya ce da bakinsa.